kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga ibrahim da kanun labarai to baba rundunar sojin isra'ila ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ƙasa a kudu maso gabashin labanan rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo sha 18 daga cikin jirage marasa matuƙa tara da rasha ta kai hare-hare da su da dare sannan majalisar dokokin habasha ta zaɓi ministan harkokin waje ta yi akse salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar kasar ghana na kokawa a kan matsala ko kuma tsadar kayan abin masarufi sakamakon faduwar darajar sidin ghana to da yawa an da mu je karshen shekara muna tunkarin disamba wato christmas kenan mutane na sayayya dewa sayayya kasashen waje kaya ya shigo na shi ana bukatan dola da dama bayan haka za mu kuma ji hali da ake ciki a jihar rivers biyo bayan zabukan kananan hukumomi da aka yi a jihar mai tattare da darussa masu yawa wato halin da ake ciki a jihar rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda shirin a yau ya duba batun haramci da ma'aikatar kasuwanci ta jamhuriyar nijar ta dora akan fitar da shinkafa da hatsi zuwa kasashen ketare muna kuma dauke da sauran sakonnin ku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Rundunar sojin Isra'ila yau talata ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ta ƙasa a kudu maso gabashin Labanan wanda hakan ke nuna faɗaɗuwar mamayar da jami'an gwamnatin Isra'ila ke cewa ana yi ne da zumar korar mayakan Hezbollah daga kan iyaka. Kamar dai farmakin ƙasa ta da ta fara a kaiwa a Labanan. daga ranar 30 ga watan jiya rundunar sojin isra'ila ta bayyana sabon matakin sojin da take daukawa a matsayin sassautacce takaitacce kuma wanda aka auna kan takamaimun wurare to amma wannan farmakin ƙasa ɗin ya hada da hare-haren jiragen sama kan beirut babban birnin ƙasar lebanon da kuma wasu wurare a kudanci da gabashin ƙasar rundunar sojin ukraine yau talata ta ce ta harbo sha 18 daga cikin jirage marasa matuka tara waɗanda rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin ukraine bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matuka ne a sararin saman yankunan da proska michaelov odessa tupoil da kuma venestia rashar ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan kremiya da ke ƙarƙashin mamayarta a cewar rundunar sojan saman ukraine ma'aikatar tsaron rasha yau talata ta ce ta kakkaɗo jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha hudu a sararin saman yankin da wato belgorod wanda ke wajejen iyakar rashar da ukraine da kuma wasu jirage marasa matuƙa a sararin saman tekun bahar al'ahmar majalisar dokokin habasha jiya litini ta zaɓi ministan harkokin waje ta yi akse silasi a matsayin sabon shugaban ƙasa matsayin da a habashar kusan na je yi ka ne kawai Fattayi ya maye gurbin shugaban ƙasa mai barin gado Sahle Work Zaudi wanda ya kasance a matsayin tun a shekara ta 2018. Dama dai majalisar dokokin ƙasa ke zaɓar shugaban ƙasa kuma jam'iyyar su firaminista wadda ita ce mai mulki ita ce kuma mai rinjaye a majalisar dokoki. An tabbatar da zaben bayan wani zama na haɗin gwiwa jiya litini. na babbar majalisa da kuma majalisar wakilai bayan dawowa daga hutun watanni biyu. An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, darajar sidin kasar Ghana na ci gaba da faduwa a gaban kudade na kasashen waje musamman dala Amurka. lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin kasar da kuma janyo hauhawan farashin kayayyaki rahotanni a jiya litinin sun nuna ana sayar da dala amurka daya cd goma sha shida da arba'in wakilin mu hamza adam ya isa babbar kasuwar kumasi kuma ya ga yadda lamarin ke shafan kayan masarufi ga rahoton da ya haɗa mana. Sadiku Musa mai sana'ar shigo da kayan abinci daga ketare ya ce rashin daidaituwan farashin kaya na ci gaba da mayar da harkokinsu na kasuwanci cikin halin koma baya. Gaskiya muna sai da sikiri da shinkafa. Gaskiya dola da ya hau sidi ya fadi kaya ya yi tsada. Ya bari yanzu ma masu siman suka zo suka tambaya ba su sai kan da suke so mai sai kaya ashirin yau shi sai biyar ko hudu ya tafi kowa kuma na kuka amma ba mu ba ne sadan ne ya kawo mana haka nan. Ita kuwa Hadiza Haruna da take sayan kayan abinci tana sayar ma ɗalibai a makaranta ta ce dole ne ta yi kari saboda farashin kayan ya yi tashin gwaurin zaɓe. Yanzu dai kudin kaya da kullum karuwa yake so san ka zo ka yi estimate ka zo kaya kudin shi ya karu so sai ya bar kullum sai da kayan sai dai ka kara. Darajar takardar kuɗin gane wato CD na ci gaba da faduwa bisa kuɗaɗen waje musamman dalan Amurka lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin ƙasar da kuma janyo hawan hauhawan farashin kayayyaki bincike da kafofin watsa labarai suka yi a hajiya ya nuna cewa ana sayar da cd a hukumance kan goma sha shida da dugu arba'in zuwa kowace dala ɗaya halin da darajar kudin gane ke ciki dai na kara tabarbarewar al'amurra da kuma jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali wani lamari da masana ke cewa akwai aiki ja a bangaren gwamnati matukar tana son ta daidaita al'amurra domin talaka ya samu sauki anwar sadat kwararre ne ta fannin canji a ghana ko last 3 months wa dollar man na 16 idan ka je ka dogo kaya ka zo ka san kamar maybe ka doki dollar nan kan 16 ne ka sai kaya to kafin ka sai da kayan nan ka kare ka je ka sai dole nan kan 17 ka ka fadi kenan sai ya bari da kasuwan nan bai stable ba masana bisa harkan tattalin arziki a Ghana dai suna ganin faɗuwan darajar CD na baya-bayan nan yana da nasaba da karar bukukuwan Kirsimeti da ake yi in inji Shu'aib Abubakar kaga so da yawa an da je karshen shekara muna tunkarar disemba wato Christmas kenan mutane na sayayya diwa sayayya kasashe kasashen waje kaya ya shigo na shi ana bukatan dola da dama to dewa an ka duba a tarihi wannan lokaci ne ma da dola ke samun karfi sosai cd ke faduwa ka gane ko saboda shi tana haka wayanda suke tsoron kafin su je su kayan dolan ya je bisa ma duka yanzu suna zuwa su sai su su boye wannan kuma duka na ciki tattalin arzikin gana na bukatar dala wajen tafiyar da shi kasancewa galibi ana shigo da kayayyakin da kasar ke amfani da su ne daga wasu kasashe Umar Ayana mai sharhi ne kan tattalin arziki na bukatar da gwamnati ta mai da hankali wajen fitar da kaya kaya zuwa kasashen waje har in tana bukatar shawo kan wannan matsala. Amma abin da gwamnati zai yi ne ya kamata ya boost export mu more so that we mu earn more foreign exchange we have stabilize foreign currency because they the international market this time because of ba mu muna biyan eh, foreign debt. So the only way na mu samu kudi ne either foreigners investors su kawo mana kudin cikin gari ko gwamnati kuma ya san hanyar zai boost export more idan gold ko sunan shi remittances da ke fitowa turai. A baya-bayan nan babban bankin Ghana ya ce ya so mu aiwatar da tsarin inganta kasuwar musayen kuɗaɗe na gajere da matsakaici da kuma dogon zango da nufin shawo kan wannan matsala na daga cikin matakan su ne bullo da shirin tsabar zinariya da musanyen gwal da mai da dai sauransu sai dai kuma Ghana za ta samu damar samun tallafi tallafi dala miliyan 360 a wannan mako daga asusun bada lamunin duniya wato IMF. Wannan ya karfafa ajiyar kudaden waje da kuma karfafa duk wani aiki na samar da kayayyaki inji masana Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba kungiyar tarayyar turai na shirin tunkarar ramuwar gayya daga china bayan da kungiyar ta kada ƙuri'a ranar juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin china waɗanda hedikwatar kungiyar da ke brussels ke cewa suna amfana da tallafin gwamnati fiye da adadi yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin faransa amma ba a cikin farin ciki. fiye da silisi ɗaya na inabin kwaknak wani nau'in brandy ana turawa ne ƙasar china anthony brown shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoman inabin kwaknak wanda ke magana da harshen faransanci ya ce Et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque. Eh, ya ce ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya china na wajen kashi arba'in cikin 100 wannan na nufin yiwuwar bacewar wannan kasuwar kenan. a ƙarshe mutane biyu da suka fara ƙirƙiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma ai a takaice john hopfield da geoffrey hilton sun ci kyautar wato kyautar nobel a fannin physics yau talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa amma kuma tare da bullo da wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bul'adama kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar ya faɗi hilton wanda ake wa lakabi da uban na'ura mai tunani ɗan ƙasashen kyanada ne da burtaniya wanda ke aiki a jami'ar toronto shi kuma hotfield ba amurki ne da ke aiki a princeton jihar new jersey ta amurka mutane biyu da suka ci kyautar nobel ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen kirkiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani da ta 'yan jarida. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu ko bari mu leƙa jihar Rivers da ke tarayyar Najeriya. Halin da ake ciki a jihar da ya dangane da tashe-tashen hankula da suka gudana na siyasa sakamakon zaben ƙananan hukumomi da ya gabata gwamnan jihar mr fabura ya yi zargi ya zargi wato wasu 'yan siyasa da suke zaune a jihar da yunkurin ta da zaune tsaye a jihar wanda za su kai ga saka ainihin dokar ta ɓaci a jihar wakilin mu a yankin neja delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka tun dai bayan tashe-tashen hankulan siyasa da suka afku a jihar Rivers waɗanda suka hada da zanga-zanga da kuma kone-kone musamman a ƙananan hukumomin jihar a yau dai an fara samun sauki bisa la'akari da umarnin nan na shugaban ƙasar tarayyar najeriya wanda ya bar ga ban speto janar na 'yan sanda na ƙasa cewa lalle duk mai yiwuwa na ganin cewa jami'an 'yan sanda sun dawo da kula da tsaro da oda musamman ma gine-ginen ƙananan hukumomi waɗanda bayanai suka tabbatar da cewar an ƙone da damansu waɗannan tashe-tashen hankula da suka abku ya tadawa 'yan jihar taribas hankula kuma sun ce suna buƙatar lalle a maida wuƙa cikin kubenta domin samun zaman lafiya a jihar taribas we have fear in our mind. The tension of people is too high in our local government and other places. wannan tana cewa ne suna na madan Ankiyo Osako. Ta ce yau mun waye gari a birnin Fatakwal cikin zulumi domin gudun abinda ka iya biyowa baya na rigimar siyasar jihar ta kuma mun ga wasu 'yan banga siyasa musamman dauke da makamai suna farma kadarorin gwamnati musamman a karamar hukumar Emoha kuma muna bukatar a dawo da tsaro domin bin umarnin shugaban ƙasar tarayyar najeriya domin mu koma wuraren harkokinmu na yau da kullum. Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na 'yan arewa mazauna jihar Rivers. Eh kamar tsaramar hukumar Oba Ignema an samu tashin hankali, tsaramar hukumar Emoha nan zanga-zanga ma suka fito suka cewa su ba su amince da wannan gwamnati ba. To sai dai kuma tun bayan umarnin da shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya bayar na dawo da doka da oda bisa binciken da na gudanar kawo yanzu jami'an tsaro ba su koma tsaron jama'a ba da kuma hidikwatar ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Taribas. sai dai kuma kwamishinan 'yan sandan jihar mai barin gado musa tunda disu da na kira shi ta wayar salula ya tabbatar min da cewa yana miƙa ragamar jagorancin jihar ribas ga sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ribas sai dai kuma an samu zanga-zanga a wasu wurare a jihar musamman kan titin olgra zuwa fadar gwamnatin jihar ribas kamar haka masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yenson Moke waɗanda ake zargi da yin zanga-zangar sun ce yin zanga-zangar ba a yi musu adalci ba kamar yadda wani ɗan zanga-zanga ke faɗi. The actual truth is that people spontaneously came out to protest Yana cewa ne ba a yi mana adalci ba shi yasa muka ɗauki mataki labarin da muka gani dai shine ka gani yana nuna cewar ba a yi mana adalci ba muna wannan zanga-zanga ne domin neman mu Masu sharhi akan al'amuran tsaro tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Wato halin da ake ciki a jihar Rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi. kuma abin da ake mantawa shine shi fa gwamna shine mai ikon tabbatar da tsaro a jiharsa gwamna da yake ci ba wanda ya sauka ba don haka dole ne gwamnatin tarayya ta tabbatar da tsaro a wannan jiha